Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Ƙungiyoyin mata na ƙasassu masu sana'o'in hannu sun buɗe kasuwar baje koli a birnin Yamai a matsayin wani ɓangare na bikin ranar matan Nijar da ake gudanarwa a ranar sha uku ga watan Mayu yau shekaru aƙalla talatin. Kasuwar wace ke samun halartar tawagogin mata masu bukata ta musamman daga ilahirin jihohin ƙasar wata dama ce ta ƙara jaddada cewa sun juya wa bara baya a dalilin ayyukan da suka koya. da ganin kayayyakin da aka shanya a rumfunan wannan kasuwa za a gane cewa Allah yi wa waɗannan mata na ƙasassu hazaƙa da basira. Madam Bukari Khadijatu Amadu ita ce shugabar kwamitin da ya shirya wannan haɗuwa. abin da ya sa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi mun dade muna aikin hannu mun gwane kullum muna da matsalar kasuwa daga nahan mutanen region na jihohi sai muka saya muka yi lissahi na ce ya kamata mu gwada ma duniya su san abin da muke nan muna yi waɗanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su mata na suka zo da su albarkacin wannan kasuwar waje koli ka gani kayan agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyarsu da na zamani kuma haka nan ne difa ya zo da nasu kuma hakanan nan ne maradi ya zo da nasu hakanan nan na tawa sun zo da nasu galgajiyan wasu cuku wasu mi da mi na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi haka nan na doso sun zo da tigadagansu da kominsu haka nan na tilaberi sun zo da gabu da minana duka mata masu nakasa ne su ne suka kawo su nan kuma nan gama nyamai duk komin biyar in nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba akwai han mata masu yin giriyaj kun gane su suna a can ashe Yadda maza suna yi giriyaj haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi giriyaj ana yin shi kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mushe nan muna yin shi da aiki na kahonsa <laughs> har da shi muna aiki da su mu mata muna yi tablo tablo na gargajiya wayanda muke nan muna kirkirowa wanda ba su hadi ya karhe ba wannan ko ya hwari kana dauci kayan ka na kasa muna yin su da fanyi traditional muna yi aikin hwata kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta sha uku ga watan mai to muna da muna da niyyayi tunda kun gani kasuwan baje kolin ga ran juma'a in Allah ya kai mu da rai ran nan ne zai kariya ran nan mu mata muna ini nan ga ana ana rawa ana cidi ana komi za mu gwada murnan mu ta sallah ta mata ta mata Niger mu gwada ma duniya cewa mu mata masu nakasa ba baya muce ba gaba ne muce to yaya abin ya samu karbuwa na iya cewa jama'a gari ta amsa kira kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen kaya na ji dadin tambayan ga tun da lalle kai matsala wanda a gare mu mutane mu ba ma sayan ba su ma nan ga zawana mu ba mu san dan muna masu nakasa kayan mu ko nakasassu ne ko mina nana ya kamata mutane su taho su diba ko baka saye ba in ka to ka gani ka diba kana iya ka ka gana gaya ma wani shi zai zo ya saye kuma ko baka saye nan ba in an ka koma cikin komin kana iya ka ka saye gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan kuma fuwar inga da mun kai shi muka ce babu bambanci inclusion na da kwai maza da kwai mata da har da farm entrepreneur duk mun gayyato su amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu duniya ya gani a san abin da muke yi kuma a to a sai kayan mu don mu tsira da bara tunda mu ba mu san bara mun bar bara mu yau na kasassu sun dauci yauni kewa su ba su ba bara mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba mu nakasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu kuma bai wannan alhamdulillah mun gode da shi in ka hita cikin titi ka diba ka gani haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho wallahi za ka gani masu cinai dari bisa kan hanya biskan titi da yara kankana suna nan suna bara mu wannan kumya ke gare mu har yanzu bara ya kai yanda a dauci mota a ce za ana wasu kasashe bara kenan mu muna cira ga gwamnatinmu da duniya duka da kungiyoyi da le partenaire don Allah don annabi su zo mu babban taimakawanmu shine a to a siye kayanmu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na ƙasassu masu sana'o'in hannu, Khadija Amadu, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.